alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan wani Nijar na mafi su yaran addinin musulunci. Bon, je dai na ga tsakanin tattaunawa mai dalili da nufa arzika tana fiyawatawa. <laughs> To, duk da wanda su ba dai, kuma duk wanda su san Nijar da ya san su nufa arzika, ya san kusa a su nufa arzika nan kanan da Nijar, inda ya abu ga da 'yan horakun horakulla, 'yan gwagwarmaya ba a kai da su nufa arzika ba. shi kuma mai dalili mu mun san shi dan mu mu da muka san mai dalili awo abdulkadir ba shi mu mun kasi mun san mu mun san dalili dan mu ban ma san da shi ba zo mara karan gaba kuma siyasa da ne siyasa ana magana ai siyasa Allah ya shaka shi kuma sun san kasa Allah ƙara himin abdulkadir mai dalili ko lisan ka ba cikin mutane ba alissa haka mu ba a hana mana faɗa abin da zamu faɗi fa kamma mu mun san da mai dalili ba dan kishin ƙasa na ba da fandar in antere in shi ne yake yi akwai wanda kire mai hauka su a kire shi mana ba hauka ta yi in ba hauka mu sa abin da shi hauka ana ma conseiller na president avec un des ministres eh president en sage complet komi da komi 700 mil par mois ai dole kai hauka dole kai abin da ma in ma akwai abin da hauka kai shi inda antere in ka bare ma a gane abu mai dalili mu mun san da nuhu arzika in dai bisa kan kasar gana ba wai ya banke ba kun ba mun san da ya shi ka sanin kasa sai mu ce ma ya shi ka sanin ciwon kasar ga eh ya shi dan kai gaban nuhu arzika dan karmi alhina jiya ka bari ma shi magana sha magana ka kana kana ka shiga cikin magana ta shi na magana amma kai in ka magana barin ka sake kai magana barin ka sake kai magana sai kowa ya ji abin da ka faɗi amma shi kamar shi magana kamar shi magana saboda sai zai fitar kenan shi na kunna mutuwa ba ka da gaskiya kenan goyon ba da kai mun san nami na kai eh sai pour défendre le intérêt inka intérêt ka ka ka défendre mai dalili eh mun san baka da hauka mun sani baka da hauka masu kire ma hauka mun san baka da hauka hauka ka gudata baka ka gudata saboda kai asara abubuwan da kai suna kanan kamar na abu ne mutum kana da guri yanzu misali ka risuwa shekara goma na ake da program ke yi an zaka ayi tuwazan ba tare ba ba su tuba tsammani sai abin faɗo kwatsam yan dole na akwai wanda shi eh dalili ne an gani akwai wanda su da ganin ma su ma tarshe ya bugi su magana ba su yawa akwai su an da yawa su da yawa da ke ba hakuri da kuyi mu kasar ga abin da muka fata a ce ta kuma an ce ta alhamdulillah me dalili kan kada abin da shi. kuma mu in kaso ma ka kai saranda mu gode mu gata yanzu in Niger kowa san kowa ya san ko ne kai kowa ya san kowa ne amma dalili kuma kowa san wurin da ya maka ajika wannan kadai ya ashe mu ba sai mu ta bata bakin ba muna kuma baki gona ba ba mu da wannan kan mi zamu wannan ba za mu yi ba eh ba za mu yi ba yanzu dai ka kai dai ga jama'a ko yanzu ko cikin da ka gani kadai ta ashe ka ba mu zagi ba mu zagin ka ba mu gama wannan magana abin zan maka addu'a idan maka da Allah shirye in ka shiru kuma idan ba za ka shiru ba Allah dai bawan bawan Allah kake ya so zaki da kai eh je hadda kiran ka kai dun masu mina na ka taran taran wallahi ina ga maka ka bar rantsuwa bisa ƙarya ka bar rantsuwa bisa ƙarya ka taran tsuwa kama ka cikin ka cikin ka rantsuwa bisa ƙarya mi na mi mi na mi murtan gare ya riga ta ba kuma za shi ba bai hukumuwa eh da Allah musamman sa mu wasu mu su yi mu ɗauki ɗan ƙadaran mu duka eh Allah samu dace Allah daga Nijar Salamu alaikum magana ta zuwa ga babanmu Nuhu Arzuka ya babanmu Nuhu Arzuka mu 'yan Nijar matasa abin da muke so gare ka da Allah da annabi ka bari mahawara da wannan sakare mai suna mai dalili saboda mu 'yan Nijar mun doke ka Nuhu Arzuka mutum ne kai mai daraja mutum ne mai sauran Allah mutum ne wanda ya kamata mutum ne mai kishin kasa mutum ne wanda mu za mu aza shi saman kai, saboda son da muke maka, saboda kana gayin gaskiya, saboda Allah. To abin da muke so gare ka, wannan mai suna mai dalili, gakka kara yi magana da shi. Saboda mutum ne mai ce amana, mutum ne wanda bai san Allah ba, mutum ne wanda bai san annabi ba, mutum ne wanda shi mace amana kasa, kun san an da yake, yana can Kano ko ina ne yana zagin mu. yana so a kawo mana ta da hankali cikin ƙasa, yana so a kashe mana sojawa, yana da kanshi da kan Macron, da kanshi da kan 'yan France duk dai ne. Mutum ne banda shi bakata shi kawai ya ci ya sha. Mutum ne wanda bakata shi kawai ya cika cikin shi, ta yi bim. Kabar hada, kabar yi muhawara da shi. Kabar yi muhawara da shi. Saboda mutum ne ba mu son kana magana da mutum wanda bai da mutunci, wanda bai san ciwon kanshi ba. ban wanda bai son ka shi wa'annan ba mutane wa'anda ya kamata karin ta yi muhawara da su ka yi ka yi muhawara da mutane wa'anda suke da mutunci wa'anda sun kasan ya kamata wa'anda suke kishin kasa wa'anda suke son kasa su ne ya kamata ka yi muhawara da su ba irin mai dalili ba munafiki ne mai dalili mun sai shi mun ga abin da ya yi mun ga abin da yake gayi mun ga abin da yake gai akan shojawanmu mun ga abin da yake gai akan ƙasanmu ba mu so kana muhawarar shi ba mu so ka raba kanka kana magana da shi saboda mutum ne wanda shi kowa ya san shi bukatar shi kawai cika aljihun shi ba bukatar shi kasa ba wallahi kai mai dalili baka da kumiya wallahi baka da kumiya radda ake rabawan kumiya kai kana kona radda ake rabawan kumiya kai kana kona kini yanzu abubuwan da ka dai kace yanzu kare ne ba baka gai ba a ah, haka siyasa ko ta gwada maka ka gai magana gobe ka ce ba haka ba ne duk abubuwan da ka gai suna nan cikin suna nan cikin tiktok kuma suna rubuce bisa takarda haka ta so kana ce ma nuhu arzuka kare yake kai ne makareci Allah shi dai bai ma albarka da yake ma an dabe mashi albarka na albarka take inda ka da albarka da baka kariya inda kana da albarka da baka yin kariya kai ne kike yin kariya kai ne a azzalimi kai ne ka girma cikin kariya kai ne ka sha nonon kariya nonon banza in ka sha ma Allah shi dai bai ma albarka makaryaci duk abubuwan da kake suna nan suna an rubuta su yanzu ka yi zo ka ce a'a baka ce baka ce a kawo manijar hari ba ka ce a kawo manijar hari kai ka ce kai ma kai ne kan masu da a kawo manijar hari dan banza mu za ka ma haka haka wai ka yi wasa da hankalin mu mu an ba mu yi wasar hankalin ka ka isa kai ka yi wasa hankalinmu an bar shi dan banza da yake kai shege ne baka da uba inda kana da uba da ba ka haito to jiya ba kasar ka baya mutum mai asali mai mutunci mai uba da uwa bai jiya ma kasar shi baya amma kai ka jiya ma kasar ka baya dama amfani ake da kai dan dauri kawai wanda ake amfani da shi sakare ko mata ma an bar amfani su bazan tana kai an zo ma kawai yake amfani da kai sakare <laughs> sai chani sai chani an ci da lumfashi da ɗauke ko in ba mu ɗauke lumfashi agan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ai kasa ta yin nijar na musallama ran addinin musulunci eh kwana biyu mun shiru ba mu ta komai <laughs> ko yanzu ba na abu za mu ta ba kun ba mu cakomi ko yanzu amma faɗin bangare da aka zo za mu magana ba ta sa bace muke yi rawana kuma kawai an ɗauke mu shirmammi an da mu sarbaɓi an da yannan mu da kannan mu da iyayen mu sarbaɓi an zaka asa fatabun kwanoni fatabun kwanoni kwanoni me ne ake bugu an ce a ɗauke limfashi a ɗauke limfashi mu ɗauke limfashi limfashin da muka ɗauke tun yancan harko duk bai isa ba duk abin da aka man duk ba a gan shi ba kai kai yan uwa mun rage son rai mun rage da ke intere in wasu ni ban da ke intere wani ban da fandir ko ni ne in dai dai zan da ke intere ne saboda wani saboda wata manufa ta shi wallahi kak ku goya min baya kak ku goya baya abin da nake kira da kowa matasa da duk wani dan Nijar matattarun mai da hankalin muri daya musamman ya ake nufi da mu ta halikin nan kwanan shi ne watan shi uku ne hmm? kuma tsakani da Allah miya nasa duk aikin da aikata na alheri ba mu hitowa mu faɗi kwanatin ga ana abubuwa ba mu hitowa mu faɗi ai zancen man nan ai zancen wutan nan ai zancen mine duka babu wani yi magana saboda mi me yasa eh? kawai mu mutane a yan uwa mu doci kaddara mu musulmai ne ba zum Allah ka sa mu mulki kuma ya jaye shi cani Allah ya bashi mulki kuma ya zo gare shi kenan Allah mu kaddara ce tana hawan kowane musulmi kai musulmi ne ni musulmi ne dukkan musulmi musulmi muke mu ɗauki kaddarar da Allah aza mana mu rungume ta hannu bibi mu fata ita ce Allah sa ita ce za ta zama alkhairi ba mu zo mu ta wani can can can duk ba shi bane mu fata alkhairi kuma in Allah yarda insha Allah muna ji a jikinmu Allah da lokacin canji ya zo canji ya zaka amma duka wani zancen wani wane ne wane ne a bawan allah nan watan shi uku ne kwanan shi tamanin eh, tasa'in da uku ne kwace tasa'in da biyu saman kargar mulki ga wanda ya yi da yi wajen kwana ɗari tara kwana kwana dubu ɗaya da ɗari da ishirin wani abu yi saman mulki wanda ya kwana tasa'in da biyu ana gama su ɗai kenan sai mu tsaya mu jira miye na azazzari miye na sauri Muma hmm? juna adalci. Muma juna adalci. Kuma duk abin da ke cikin ransu Allah ya sani. Amma mu zo mu yi ta wani abu mana ba shi bane ba mu da lokaci mu yanzu mu tunan lokaci mu zo mu a a Mulki da Allah ke bada kuma ya bace ni. Ke kenan mu jira mu gaba ikon Allah Allah shi yadda gira ma da abin shi. Eh. Da ce ta zo mana ko to mu ta hannu biyu. Akwai maganganu akwai su manyan zuwa lokacin magana bai yanzu na zuwa saboda kawai wanga abin da na gani ce to barin in yi magana ba sai gare shi eh Allah daga gaba kasar mu Niger